بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi sharax li sadri wayasir li amri waxalil cuqrata min lisaani yafkahu qawli baya haqeen uwa assalaamu alaikum wa raxmat wa wabarakaatu muna gode ma allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a yau asabar ashirin ga watan jimadal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin daidai kuma da goma sha hudu ga watan afrilu watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya da izinin allah ta'ala a yau asabar za mu tashi a inda muka tsaya a darasinmu da ya gabata na rana ita yau darasin rana ita yau shine darasi na goma sha uku darasin yau kenan shine na goma sha hudu a cikin wannan littafin mai albarka muktasarul akhdari littafin ahalari rariya matasa sallah kuma wannan shine karatunmu na biyu a cikin babu sahawi haka yake ko Allah ta'ala ya ci kan malam mai akhbari a Sheikh Abdulrahman bin Muhammad bin Muhammad al-Akhbari Allah ta'ala ya ci kashi da gafara ya ramshi shi Ya ce wa man dhahika fi salati batalat salatuhu sawa'un kana sahiyan aw amida ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المتقين ولا شيء عليه في التبسم وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه malam Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi yace wa man dhahika fi salah duk wanda yi dariya a cikin sallah ya kyakace da dariya yana cikin sallah as-salah sallah sallar nafila ce sallah farilla ce sallar jana'iza ce duk abin da yake amsa sunan sallah ana cikin sallah sai ya kyakace da dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sawa'un shi kada yake sallar sawa'un shi mamu ne sawa'un shi limami ne batalat salatu sallar shi ta ɓaci sa, hukuncin sallar sa, hukuncin sallar wanda ta ɓaci kenan idan liman ne kenan sai ya fita daga sahu sai wani ya wuce gaba cikin mamu ya dora wa mutane su. mun gane ko shi kuma sai ya zo ya hau sahu wannan raka da ake ta ce raka shi ta farko ina fata mun gane wannan da kyau idan mamu ne shikenan sai ya sake sallar inda ya ci gaba shikenan in shi kadai ne sai dai sake wannan dai sallar ta ɓaci saboda me saboda ya kyakyace da dariya ana cikin sallar. ina shi ina sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me sallah yana gana da ubangiji ya za yi je sallah ya shiga sallah yana mai kyakyace da dariya sai mana yace sawa'un hukuncin daidai ne na bacin sallarsa kana sahiyan ya kasance da rafkan nuwa in dariyar aw amidan ko da gangan in dariyar sallar da ta baci baki ɗaya. sai mana yake ta'aliki akan wannan abin da ya fara yace wala yadhaku fi salati ba wanda ke yin dariya a cikin sallarsa to kuma ɗazu ya ce sallar ta ɓaci ya ambaci tsayuwar da yi da sunan sallah amma ba sallah ce hakikatan ba dan da zaran an yi dariya a sallar da zaran sallar ta baci ba ta amsa sunan sallah kuma saboda haka yace wala yadhaku fi salati babu wanda yake yin dariya a sallar sa illa ghafilun sai wanda yake rakkananni ya riga ya rakkanu damsul basirati ya kama shi mutala'ibun mai wasa wanda suke dariya a cikin amma duk wanda yake mummuni ne duk wanda yake musulmi ne na kwarai duk wanda yake masallaci ne mace ko namiji ya san ba a dariya a cikin sama. mala yace wal mu'minu idza qama shi fa mummuni in ya tsaya zai yi sallah da Allah ta'ala ce qad aflaha al mu'minun allazina fi salatihim khashi'un wa qad yace wa qumu lillahi qanitin qanitin yace wal mu'minu idza qama lis-salah mu'min in ya tsaya zai yi sallah a'rada bi qalbi yana fujirar yana karkada zuciyar shi ne an kulli masu wallahi subhanahu daga barin duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba kenan babu wani abu da zai gifta mishi da zai sanya shi dariya ba wani abu da zai kalla da zai sanya shi dariya domin ba wanda yake gani a zuciyarsa sai girman Allah subhanahu wa ta'ala wa taraka duniya wa mafiya muminin ya tsaya zai sallah yana barin duniya ne baki ɗaya da abin da ke cikin ta saboda haka ko da wani abu ne ya faru shi ba zai sani ba dan yana wata duniyar sai in ya sallame daga sallar shi amma sai ga mutum yana sallah wani abu ya faru a gefe ya bai wa mutane bayanin da abin da ya faru kuma yana cikin sallah ai da an bugo maka waya kawai kashewa za ka ina baka hukunci da an bugo waya kawai kashewa za ka wai ya za a yi mummuni shiga sallah bai kashe wasu ya za a yi tun daga barin ofis ya za a yi tun daga barin shago ya za a yi tun daga kama hanyar ka ta zuwa masallaci abu na farko da ka yunkura za ka je sallah abu na farko shi ne kashe wayarka ya za a yi mutum ya bar wayar shi a buɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tsabagen ɗamsul basira tsabagen tushewar basira tsabagen mutum ya ɗauki addini ba a bakin komai ba ya ɗauki addini a matsayin al'ada ana cikin sallar juma'a liman yana hudu ba sai ya ɗauki waya ce ina sallah ne muna sallah ne muna masallacin juma'a ne wannan ba shi da juma'a ba shi da juma'a ba shi da juma'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ba shi da juma'a kwata kwata kai da kace da shi me yasa ka ɗauki waya kai kuma ka aikata barna malam mun barin juma'a mun barin sallar juma'a mun barin hudu ba ba barin wa'azi bane ba mun barin karantarwa bane wani mumbari ne na daban ba a ko kabbara ba a yi ko Allah ya ce ka ba a yi sai ga mutum ya ɗauki waya muna sallah ne muna sallah ne ana hudu ba ne ba ka ji wannan ba shi da juma'a ba shi da juma'a kawai wannan me ake ake waya ana majalisin ilimi kuma barnar waya a wannan babin ba ta shafar wanda aka kira shi shi kaɗai kun gano wannan da kyau ko ba ta shafar wanda aka kira shi shi kaɗai da ta buga gaba ɗaya sai ta rikita masallacin shi muna tsadimin yana ji ba zai ɗauko wayar ya kashe ba sai bari har sai ya gama ringin wannan bi halatta ba wannan bi halatta ba kuna jina da kyau ko mun karanta maganar Hassan bin Abdullah mun karanta ta ya isa ta mun karanta maganar Hassan bin Abdullah yake cewa mutum biyu za su tsaya suna sallah tazaran lada da ke tsakaninsu ya fi tazarar sama da ƙasa mutum biyu sallah zahar kuka tsaya kuka tare kai zahar kai shi da asar zahar ne kun gano wannan da kyau ko ka ba wanda ya raka'a a biyar ba wanda ya a uku uku duk raka'a hudu kuka yi duk karatun iri ɗaya kuka yi amma tazarar lada bambancin lada da ke tsakanin su, sai ya zama ne ya fi bambancin sama da ƙasa saboda me saboda wannan ya fi natsuwa wannan ya fi kusuri wannan ya fi kankan da kai wannan ya fi sanin me yake amma liman zai ce a kashe waya tun kafin ka shigo masallaci an rubuta an manna takarda a kashe waya bayan an yi kama liman ya ce a kashe waya amma sai ya ga mutum wani irin hali yake zai bar waya ta buga ko da waya ta buga ko da ba waya ta ce ta buga ba wayar wani ce ta buga bugawar wayar wani tana tunasar da ke in baka kashe ba yi maza ka ɗauko ka kashe taka ba wace ka jira an kira ka ne sannan za ka kashe ba kuma an karanta ana sake karantawa wannan aiki ne da baya lalata sallah sai dai ladan da zai rage maka a zai rage maka lada dan babu yadda zai hada ka da wanda ya kashe wayar shi tun kafin ya so masallaci da kuma kai sai a cikin sallah ka kashe waya babu yadda za a haɗa ku don wannan motsin da kai na kashe waya ya rage maka lada sabanin wancan da bai wannan motsin ba kashe wayar da kai kama a kira ka ya fi akan kashe wayar da mutum ya yi bayan an kira shi don ya rage ya ja hankalin shi sabanin wancan Allah ta'ala ya sauke amma mutum ya sani wannan al'amarin ko da bai bata ne sallah ba lalle ilalla ya rage mai kaso mai tsoka na lada kuma a sallah ba ladan wani abu ba ladan sallah wanda yake ita ce a azamul ibadat wa taraka duniya wa ma fiha yana barin duniya ne duk abin da ke cikin ta hatta yuhdira bi qalbihi Allah hal ya halartar da zuciyarsa ya kawo zuciyarsa jalalallahi subhana yana ganin girman Allah madaukakin ba abin da yake gani a zuciyarsa sai girman Allah subhanahu wata'ala wa azamatahu da barin kasarsa da barin kasar Allah subhanahu wata'ala wa yarta'ida qalbu kaga zuciyar shi tana raurawa tana kadawa zuciyarwa kenan mummuni in ya tsaya yana sallah da ka ba maganar wai mutum ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga mutum ga masallatayya ga masallaci a kasuwa ga masallacin shago da shagon hadu amma wani saboda tsabagen abin nan a cikin shagon shi za a ga ya dan jara wani yana sallah kwastoma tana magana ne em em em a banza wannan ba su ɗaya wa su biyu shi ko wani ma'aikaci inda ka san ya haɗa sallolin shi ne baki ɗaya ya yi su da asuba kafin ya fito don ba a zahar ba la'asar wata haba nafsuhu zuciyar shi tana tsorata tana firgita min haibatullahi jalla jalalu daga haiba kwarjini ganin girma na Allah mai girma ɗaukaka zuciyar shi tana raurawa fa hazihi salatul muttaqin malam yace wannan shine bayani na sallar masu tsoron Allah da Allah ta'ala yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kuma kar ku manta malam yema wannan sallar babu mai zaman kansa ita salati, nurin azim saboda haka dariya ba a dariya a sallah ba a dariya a sallah ai tana subhanallah alazim ina mutum yana dariya a cikin sallah wala shi alai fi tabassum babu laifi akan masallaci da yi murmushi babu laifi akan murmushi wa buka'ul khashi'i kuka na mai jin tsoro ya fi salati a cikin sallah yana cikin sallah yana karanta ayoyi ko sai kuka ya tashi ba wai ya kirkiri kukan ba nan kun ga akwai kirkirar kuka ya ga liman yana ya ga wancan yana ya ji wancan ya ma sai ya kama kirkiro shi ba shi ake magana kun gane wannan da ke ku wa buka'ul khashi'i fi salati muqtafar kuka na mai jin tsoro a cikin sallah wannan kukan da iya muqtafarun an gafarta mishi an yafe mishi ba tare da yana fitar da harufa ba mana yace wa man ansata li mutahaddisi wanda ya dan yi shiru kaɗan qalilan wanda ya dan yi shiru kaɗan ga mai magana wani yana magana sai ya dan yi shiru kaɗan yana ba cikin sallah kuna jina shi sai yace wa man ansata wanda ya dan yi shiru li mutahaddisin ga wani da yake magana qalilan yi shirun kaɗan dan ya ji me me yake faɗa alhali shi kuma yana cikin sallah la shi alaihi babu kunya akan sa ma'ana ba kabali ba ba di amma ladan sallah fa ya rubu ladan sallah ya rubu amma ba kabali ba ba di amma yace kalilan kadan yanan ya zama da yawa fa ya zama ya shiga aiki da yake bata ayyuka aiki da yake bata sallah domin aiki mai yawa yana bata sallah Allah ta ya cikin malam da gafara Allah ya rahmashi malai ce wa man qama min rak'ataini qabala al-julusi fa in tazakkara qabala an yufariq al-arba bi yadayhi wa rukbatayhi raja'a ila al-julus wa la sujuda alayhi wa in faraqaha tamada wa lam yarji wa sajara qabala as-salam وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام صاهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام mala ce wa man kama min ne wanda ya miƙe daga raka'a biyun farko kenan bai zauna ba a salloli guda nawa kenan guda hudu banda asuba inda asuba raka'a biyu ce a sallar azhar ko la'asar ko magariba ko lisha da ya sallar raka'a biyu maimakon ya zauna i zaman tahiya sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku kenan ko kiza ya ce wa man kama min wa ne wanda ya miƙe a raka'a ta biyu ƙabalar julusi kafin ya zauna maimakon ya zauna kawai sai ya wuce to yanzu mai yi hukuncin sa sai malam ya bada abubuwa guda biyu Ya ce fa'inta tazakkara in ya tuna da cewar fa bai zauna ba ya tuna ne ƙabala an yi al-arba kafin ya rabu da ƙasa baki ɗaya mana da ya taso daga sujara ta biyu a raka'a ta biyu ya taso da niyyar ya wuce baki ɗaya sai da ya yunkura amma bai rabu da ƙasa zama ne ce kabala an yi farik al'arba biya dai kafin ya rabu da ƙasa da hannayen shi guda biyu wa rukubatai da gwiwoyinsa kafin su bar ƙasa sai ya tuna cewar bai yi zaman tahiya ba sai ma ne ce raja ilal julus sai ya sai ya zauna ina fata mun gano wannan da kyau sai ya zauna wala su sujuda alaihi babu wata sujada akan shi la qabli wala ba'di kamar ya ke da misali wa zai kwatanta mana mhm. eh kuna kallo ba gida nan sujada ta bi kenan to kaga da yawwa kun ga ya zo da yin kurin tashi baki daya amma da hannayen shi da goyon ba su bar kasa ba sai ya dawo ya zauna yanzu yadda ya koma ya zauna din ba sai ya sa ba sai ya miƙe ba bala a kan shi ba ba a kan shi kuna gina da kyau fuska ta farko kenan sai malam ya ce wa in faraqaha in ya rabu da ƙasa tamada sai ya wuce kawai walam yarje ba zai dawo ya zauna in zaman tafiya ba kuna jina da kyau kamar ya kenan <laughs> kaga tun da ya rabar kawai sai ya miƙe kenan shine tamada sai ya wuce walam yarje ba zai dawo ya zauna ya zama tahiya ba wannan jira da kyau ko sai malam ya ce hukuncin sa wa sajara qabala salam sai su jira qabali saboda me zai qabali saboda ya rage ya rage zaman tahiya ya rage karatun tahiyar a sai ba ai yari in ya riga ya daga ya miƙe tsaye kawai sai ya ci gaba da sai ya dora ba zai dawo ba kuna ce na ko to in ya dawo fa ka gane karatun a ba tambaya ba karatun da ke so ka gani to shi kenan barin kammala kafin kai tambaya wa in raja'a in ko ya dawo bayan an ce ya wuce kuna ce na sai ya dawo kuma ya zauna ba'adal mufaraqati bayan ya rabu da kasar ba an ce ya wuce ba in ya so ya yi ƙabali to bayan ya miƙe a tsaye sai ya tuna fa yi zaman tahiya ba kuma an ba shi lafisi ya ci gaba kuma sai ya dawo ya zauna wa ba'dal qiyami bayan ya tsaya a tsaye sai ya dawo ya zauna isa ya ce wa ta, in ya dawo ya zauna ba'dal mufaraqati bayan ya rabu da ƙasa to dan karka ce ko da in kuma ya raba da kasa ne amma bai bai gama miƙewa ba sai ya ce wa ba'dal qiyami ya raba bayan ya raba da kasa bayan ya miƙe bayan ya daidaito a tsaitir zai fara karatu kenan sai ya tuna cewar ai bai bai zama ta farko ba zama farko ba kaga aka ce da shi ya wuce sai kuma bai wuce ba sai ya dawo ya zauna kuma da wannan da ya zauna ɗayan biyu ko da ya dawo ya zauna ne sahiyar da rafkanuwa ko kuma a'a amidan da gangan ya ji wannan karatun ya ji an bashi lasisin ya wuce sai kuma ya sake dawowa ya zauna imanin ya ce sahaj salatu abu na farko sallashi ta yi abu na biyu wasa raba da salam sai ba ji kun gane ko sai su ba a ji. inda yake bayan sallama kenan saboda mai zai ba a ji. ya yi ƙari wannan miƙewa da iya dawo ƙari ke me ce tambayka ka eh. wannan ba wani abu ne liman ya wuce ne ba in dai da liman ne muna da magana can gaba wannan muna magana ne akan mutum shekaru mhm. eh a eh a'a ai yanzu hukunci ka hukuncin kayi raka'a abini. ne wannan tahiyya ta riga ta wuce saboda in zahar da al'asar ne biyu za ka karo ka hada da wancan biyu su zama hudu Umma magariba ce ɗaya za ka karo ta zama ɗaya eh eh ta yi karshe sai ke wannan hukuncin in sai ke kabali in baka dawo ba ko maka yi ba'adi in ka dawo aha kamar kana tun dauka eh ba a kai ina ba ta mun gano wannan gaba sosai da sosai cikin taimakon Allah malauki ko akwai tambaya kanta malai ce wa nafaka fi salati sahiyan sajada da salam wa in kana amidan batalat salatu wa man aqasa fi salati fala yashtaghilu bil hamd wa la yaruddu alaman man shammata wa la yushammitu aqisa fa in hamida Allah fala shay alayhi mana ce wa man nafakha fi salati wanda ya hura yana cikin sallah ya hura haka ko ya hura inda zai yi jira ana yi kuma yi na farko dai ana sallam ya hana ya hana mutum ya gusar da wani ya hura inda zai yi jira ko inda zai yi saurari saboda kafin kai kafin ka fara sallah in wani abu ne sai ka share baki daya amma in dai ka fara sallah to ba a yi ka kautar da komai a gaba ba don ubangiji subhanahu wataala yana gaban ka wa man nafakha fi salatihi wanda yayi busa wanda yayi huri wanda ya hura yana cikin sallarsa yayi wannan hurin ne sahiyan da rafkan ruwa, sajada ba da salam zai sajada ba saurin saboda yayi kaji hukuncin sa hukuncin manta kallama sahiyan kaga wa man takallama sahiyan sajada ba'da to ana magana batun huri ne da me da baki to kuma da hanci ne fa wannan bai kyauta ba amma sallar shi kai wa in kana amidan inda gangan yayi fa ba da rafkanuwa ba da gangan yayi ya san ba a yi kuma yayi yayi busa yayi huri yana cikin sallah bafalat salatu sallar ta bace wannan abin da ya shafi hukunci kan huri kenan ko busa saboda ka sai a kiyaye sosai da sosai wa man afasa fi salati wanda yayi atishawa yana cikin sallah fala yashtaghilu bil hamdi kada ya shagaltu da cewar alhamdulillah rabbil alamin eh yana cikin sallah ba ai yana yin abin da ke gaba da wannan ai saboda abin nan suke cewa wal mashghulu fala yashghalu misalu al marhunu wal mustaqbalu wal mashghulu fala yashghalu wanda yake an shagaltar da shi da wani abu ba kuma za a dora mai wani abu ba an shagaltar da shi da sallah ba za a dora mai hukuncen hukuncen abin da yake wajen sallah ba a ce in an mai sallama ne da amsa ya rajin salam in wani yayi atishawa yayi ba za a dora mai wani hukunce hukunce ba da a yanzu yana kan wasu hukunce hukunce to da ga fala yashghal bil hamdi ba zai shagaltu da cewar alhamdulillah ba dai kenan wala yaruddu alaman shammatahu ba zai mayar ba ga wanda ya ce mai kalla, wanda ya gaida shi domin a tashmid shine addu'a bil khairi wal baraka shine addu'a ta ba alheri da albarka kawai shi da kai atishawa bai sani ba kana cikin sallah ne ko ba ka cikin sallah sai ce yarhamukallah to anan ba za ka ce ya yaghfirullahu lana wa lakum ba ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum ba isa ya ce wala ya ruddu alaman shammata ba zai mai wa wanda ya gini shi wala yu shammitu fisan kano manta ba a ga yadda mara da mai atishawa a lokacin da yake cikin sallah wala a atisan shi masallaci ba zai ga yadda mai da mai atishawa ba shi masallaci ba zai ga yadda mai atishawa ba saboda ko da kana cikin sallah sai na kusa da kai yi atishawa ba za ka ce yarhamukallah ba kai magana cikin sallah kai wani abin da ba ba a cikin sallah mun gani wala yushan mitu fi'il a atisa maf'ulan bihi ina fa'il kenan shine wala yushammitu al-musalli atisan masallaci ba zai ga yadda mai atishawa ba tsawon wannan mai atishawa shi ma cikin sallah yake tsawon wannan sallah yake muddin kana sallah wani ya atishawa ba za ka ce da shi yarhamukallah ba ai kana cikin abin da an shagaltar da kai da wani abu saboda haka ba za a dora maka wani abu ba kamar da muka karanta ƙa'ida daga cikin qawaidul fiqhiyya cewar wal mashghulu fala yushaghalu misaluhu al marhunu wal musabbalu fa hamida Allah in yana cikin sallah sai ya atishawa kuma an ce ba zai ce alhamdulillah ba sai kuma ya ce alhamdulillah ba wala shi alaihi ba kuma ya kan shi ba kabali ba ba ba'adi saboda haka da mutum ya tambaye ka ya ce ta ce ai ba a yi shi to ai shi ya riga yi shi kenan fala sai alaihi nam ban gane ba ai kana ba kana da muka fara karatu ba yau shi kana ai duk abin da aka ce falashi ali yana rage maka wani abu babu komai akan kai na kabali ne ko ba aji amma yana rage wani abu na lada yana rage wani abu na lada wa man tasa'aba fi salati saddafa wala yanfufu illa fi sawbihi illa fi sawbi wala yanfufu illa fi sawbihi min ghairi ikhraj huruf wa man shakka fi hadathin aw najasatin fatafakkara fi salatihi qalila ثم تيقن ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه mana ya ce wa manta sa'aba fi sala wanda i hamma yana sallah ga halabi ke na fa mata ta sallah ɗazu ya yi magana kan can dai ya yi magana kan busa yana sallah ya hura aka biyo da yana sallah ya shawa, yanzu ana cikin sallah sai hamma ta zo mishi abin da zai yi saddafahu sai ya rufe bakinsa yana da hanyoyi uku wurin rufe bakinsa ko dai da hannun dama yana da fuskoki biyu da hannun hagu yana da fuska ɗaya fuska ta farko ta hannun dama shine bayan na cikin tafi hannu ba shine cikin hannu ba nan kuma shine baya to fuska ta farko shine ya rufe bakin shi da bayan hannunsa sai ya haka fuska ta biyu shine da dama ya yi haka ya rufe bakin sa fuska ta uku da hagu hannun hagu amma da bayan hannu sai ya rufe bakin shi haka kenan ba fuska ta hudu ta cikin hannun hagu hukuncinsa sadda fahu sai ya rufe bakinsa aha in ya haka abin rufe ba zai wasa ke bai rufe ba ƙwaƙwafi walayen fufu ba zai yi tofi ba ba zai tofar da wani abu ba kasan galibi hama tana biyo da mutum ya yi kuma sai ya tsidda ya koyi wani abu sai ce wala yanfusu ba zai tofar da wani abu daga bakinsa ba illa fi saubi sai a cikin tufafinsa ka kuma cikin tufafi ne harfi da fita ba shi ne ma mai abin nan hidayatul muta'abbid salik salih bin abdul samih al-azhari yake cewa hatta ma wannan magana da malai da cewa ba zai tofar da abin nan ba sai a hannunsa magana cewa ce take kwata-kwata masallaci baya tofar da wani abu mun gane wannan da ke ko ɗaya ne daga cikin masu shirin Ya yace illa fi sobi sai a tubafin sa min ghairi ikhraj huruf ba tare da ya fitar da harufa ba kenan zai zai sai wani abu kamar dilalawa kenan dan ya fitar da harufa aka hada harufan kuma za su zama magana kenan wannan shine magana aka wannan ita ce magana aka abin da ya shafi hamma wa man shakka fi hadasi wanda yana cikin sallah fi shakka yana da hadafi ko bai da hadafi au najasati ko sa hadafi shine abin da ya fita daga mafita guda ɗaya mafita guda biyu ma'ana ko fitsari ko gayadi da sauransu ko hadafi ita ah anya yayi alwala ko bai alwala ba kulura yayi tsarki ko bai tsarki ba kuma yana cikin sallafa au najasa ko yayi shakka kan najasa a anya najasa da ke abin nan hularsa ko takalmasa ko kaza ya gusar ko bai gusar ba yana cikin sallah fata fakkara fi salati qalilan sai dan yi tunani kaɗan yana cikin sallah tunanin wannan yana da tsarki ko bai da tsarki najasa da ke jikinsa ya gusa da ita ko bai gusar ba wannan yana zuwa kwakwalwar mutum jibi jibi ko bai zuwa sun mata ya sannan sai ya samu yaƙinin yana da tsarki a wannan lokacin da ya ɗan wannan tunanin kaɗan sai tuna a ah, ai ya tuna fitsarin nan da yi a ya tuna ya yi alola ai ya biyo ta wurin wani wani shi ya ɗebo mai ruwa ma ya bashi ya yi alola kun gano wannan da ke ko ko kuma a ya tuna lalle shi ya kama wurin ya wanke ya kaza ya kaza ya sami yaƙini na cewar yana da tsarki duk wani ana magana ne yana cikin sallama malai ce fala shay alaihi babu komai akan shi ba kabali babu adi amma lada ya rubu dan ya dan wani abin tunani gaba daya kadan ya dan wani tunani kadan ya rage wani abin ganin da akwai tambaya hmm? a shi ke na sallah ta rubu da ya ɗan yi tunani sai ya gane sai ya sami ƙinin bai da tsarki a shi ke na sallah ta tashi aiki eh sai ya ɗora wani sai mun je babu limanci hmm? a'a ai ba mu cikin karatun ba iya wannan gaban muke magana nan a ba shi ba ba shi ba ba shi ba muna magana ne aka abin da shafi hamma ko tunawa da hadafi ya nan muke tambaya ba mun bude ko ba tambaye ba ne iya wannan gaba da muka karanta ya ta muke tambaya alkusa yawwa an ka sa nuka da sallar a wani abu mana yake rahimahullah wa man iltafata fi salati sahiyan fala shay alai wa in ta'ammada fa huwa makruh wa in istadbara al-qiblata qata as-salah wa man salla bi haririn aw zahabin aw saraqa fi as-salah aw nadhara muharraman فهو عاص وصلاته صحيحة ya ce Allah ya jikan malam Allah ya rahamshe shi wani ya rasu ne akhadar ya rasu shekarar shi yana da wani shekara 440 da wani abu da rasu amma za ka ji kamar yanzu kamar yana nan, amma wani yana nan da rai shi mana a cikin mutane ya zama wata ba a kan yi fara wata Allah salamata wal afiya Allah ya tsare mu bawan Allah nan ba abin da za a sakan ka mushi illa a ne addu'ar Allah ya ji kanshi da gafa mu wannan shine amanar ilimi mana ce wa man tafata fi sala wanda i waiwaye a sallah mun yi magana a baya cewa waiwaye ya zafi shi nawa biyu akwai waiwayen zuci akwai waiwayen gaban jiki gangan jiki waiwayen zuci shine zuci mutum ta waiwaya daga gaban ubangiji ya bar tunanin sallah ya kama wani abin da ba kirenin ake yi shine na hudu ko na biyar yana ganin yanzu an yi ma shine na kaza shine na kaza ko kuma yana shigowa motarsu da suka tsoro maka tana kunno kai cikin kansu na iza fito yana da leburori leburori sun sallan bashi kaga ba wani batun tunani kenan a kai ko sun ko da ta yi fakin ma za su ɗauka su kai mai shago shi wannan tunani ke na zuci wanda yake shi ma yana rage lada mutum ya bar sallah yana sallah kawai kama tunanin tunani mun yi mun gana da magana ibn qayyim rahimahullah azza wa jalla cewar yana da yana da bangarori guda nawa guda biyar a cikin sallah amma malai yana magana ne a nan waiwaye na gangan jiki zai ce wa manin tafata fi salah wanda i waiwaya yana cikin sallah sahiyan da rafkan nuwa fala shi alaihi ba kuma kan wa in ta'ammada in yi hakan da gangan ruwa makaru ya ta makaru sallar ta da ladan sallar ya da ruwa wa in istadbara al-qibla idan waiwayen ya kai ga har ya juya ma alƙibla baya kulura karatu cewa yake alƙibla tun daga akhbari har ishmawi har ba inda aka ce maka gabas kun gane ko wata baiwa Allah ce maka aje ta mace ta ce ɗana gabas ko muke kalla a sallan nan da muke yi na ce ai ba a ce a kalla ta gabas ba dama dama duk inda ake kar a su ja ke alƙibla dan ba ta ci mana gabas ba ba ta ci mana gabas ba ta ci mana gabas ba alƙibla ake ce maka yawa kai ne kake cewa gabas to yanzu ka ce gabas kai kenan da kake Najeriya mutumin da ke libya ko mutumin da ke rasha ko mutumin da ke pakistan ko mutumin da ke madina ko da mutumin da ke ko a cikin garin makka ko a cikin garin makka inda ake fuskanta a yi sallah ya sha bamban ne ba kusa ba saboda ke hatara idan an sauke ku alhazai a wannan gidan sai kai ma wani abokinka ziyara da ke wani gidan inda kake kallo a gidanku ba shi za ka kalla fa a wani cin gidan da kake ba ƙwarai kuwa eh eh mana saboda haka a makka za ka dinga samun direction sosai za ka samu inda ta take na kimar zaki Da a makka ne ana sallah liman da mamu kowa na kallon kowa ne eh, kuma sallah kowa ta yi ba a ce maka kenan sannan ka lura ai aba ce a tsakiya ka gane ko ka'aba ce a tsakiya liman yana kallon haka sai kuma kana wancan bangon kana kallo ta kenan ja'alallahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman lin-nas ba da aka ce mana gabar sama malai cewa in da bar qibla in ya juya ma alƙibala baya qata a sala sai yanke sallah domin shar'i ne fuskantar alƙibala. wannan akan abin da ya shafi waiwaye kenan saboda ka sai hasara waiwaye a cikin sallah yana rage ladan sallah in har ya kai ga mutum ya juya ma alƙibala baya to sallar shi ta ɓaci in a raka a farko ne sai juya sai sake kabar harama sai bi liman nan a ah, idan ya juya haka kaga da kai kenan ko sallar shi tana nan in ya juya haka sallar shi tana nan an gane ko amma abin da ake bukata ba nan sai wani abu ba eh sai mutum ya juya haka a wannan sallar shi tana in ga ka lura da kalmar istidbar ya hada da atubur baya ya juya baki wa in istadbar alqibla in ya juya ma alqibla baya ka ji jumlar in ya juya ma alqibla baya ka fa asara ne yanzu a'a mamuni ai mamuni da da ce an araka a farko ce ai mamuni wata kila yana bin liman ne kaga yana juyawa sai ka bar harama ya bi ya bi ya ci gaba da bulin amma idan shi kadai ne yake sallah ai sabuwar sallah zai saboda sallah ta ɓaci kenan har har ta da iqama da ya farko duk sun wuce sabuwa zai saki eh eh ya rage lada ya dora ta kan makai ya rage za mu je kan abin za mu je eh, ko kunama ko mu duk za ka kashe kana cikin sallah wa man salla bi harim wanda yi sallah da tufafin alharimi eh karatu mu na umdatul lahkan ko na satin da ya gabata wa man salla bi harim wanda yi sallah da tufafin alharimi a ciki alhalin haramun ne yasa, aw zahabi ko yi sallah da zinariya da agogon zinari ko da zoben zinari alhali haramun ne ya sa mata kada aka halatta masu sa kuna nan aw sarata fi sala a'udhu billah ko yayi mugun hali yana cikin sallah wayar wani ta faɗo kawai sai tusa ta aljihu a'udhu billahi min shaitanir rajim Allah ta'ala ya sauke ya banka sata yana cikin sallah aw nazara muharraman ko ya ta haram yana cikin sallah وهو عاصي asir يا ya aikata وصلاته wa salatu sahiha amma abin da ya shafi sallar shi sallar tana nan ba kankar wannan zunubin ba sai mai wada abin sai mai wada wanda mai waya waya sa mai kudi kudin sa mai waya-waya. sai mai eh? haram a ai ka ga ba ce malam bai ce cikin masallaci yayi maganar yana sallah ne yayi maganar yana sallah ne a gane wannan da ke ko tunda yayi maganar yana sallah ne zai yi wa yana cikin sallah yana cikin daki ne da abokanan shi ya ce suna kallace kallacen haramun ka gane ko sai shi ya tashi zai sallah ya ce da sauran su sallah suka ce sun gama kallo shi ma kuma yana sallah yana da kallo hmm? Allah ta ya sauya. Eh, eh da yawa za a gani wani ma ba ya gewa wando ba wannan masifar wannan masifar ta buga samari daga mutum ya sa wando da ya yi ruku'i da gadon bayan shi ya bayyana wannan sallar ba da sallah za a ga har cibiyar shi na har bangare na abin da na ya bayyana sai sai ka canza kallo kawai ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام وإن كانت من القرآن فلا سجد عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام ما لا يتوى ومن غلط في القراءة وانده يكسكور ينا كراءة القرآن لكن خلنا غلط يغلط يكسكور bai faɗi kalmar daidai ba ko bai fitar da harafin mafukatar shi inda ya dace ba duk kuskure ne alhamdu sai alhamdu sai ce alhamdu kaga mafitar ha babba daban mafitar ha sabe daban kun gane ko wa huwa al-khallaqul alim sai ce wa huwa al-khallaqul alim na ya san zamana wallahi ya san ma'ana eh ya san zamana wa man ghaliqa fil qira'ati bi kalimatin min ghairi al-qur'an wanda ya yi kuskure a cikin sallah yana karatu ya sanya wata kalma da ba ta ƙur'ani ba ya sanya wata kalma da ba ta ƙur'ani ba sajara ba da salam zai don dan yayi ƙari eh wa huwa al-hallaqul alim kalmar ƙur'ani ne wani? eh Allah ji halaka haka ana karanta ji halaka mana yi hal ya zai karanta Allah zai halaka fa ya zai ka karanta wannan bai halatta ba wa in kanat min alquran in ko ya kasance daga cikin alqur'ani ne kalma qur'ani ce fa la sujuda alai babu sujada kan shi illa an yataghayyara al-lafz sai in ya canza lafazi kaga ne ko kaga wa huwa al-khallaqul alim sai ce huwa al-hallaqul alim ya canza ko bai canza ba aw yafkidal ma'ana kuma ya canza ma'ana baki daya sai su juru ba da salam sai su jira ba kai gaskiya sallolin masallata wallahi sallolin masallata suna kan abin nan alwasala waɗanda ina zuwa ina zuwa ina zuwa ku bani wannan maganar ruwan dare ce har cikin ahlus sunna akwai irin wannan kwakyara ta karatun alqur'ani kawai zama mutum yana wa qur'ani iban ta tafila kawai kun fahimci wannan da ke ko yana karanta shi shi yana gani ya fahimci sunna ba zai je a mai tarkini ba ba zai je ya zauna a gaban malam malam ya biya shi ya biya ba wannan kuma nake shine asalin sunna din wa'anna karatu alqur'ana lilla da shi ne wannan shine asali amma mutum zai ɗauko tsohon karatun shi ya dinga ya dinga abin nan tafiye da qur'ani akan wannan saboda haka ana samu a ko ina da ina cikin sunna da wajen sunna duk ana samun limamai suna irin wannan ana samun masallata suna irin wannan suna ma ƙur'ani kiba garma kuke ba Allah ta'ala ya sauya ka ji wasu harufan gaba ɗaya ba na ƙur'ani ba ba harufa ba tarkibi gaba ɗaya ka ji ba na ƙur'ani, ya za irin wannan kuma ana samun wannan matsalolin a cikin fatiha mun ko ba fatiya ba fatiha kaga babu babu sallah muna zuwa kan wannan tara eh ina wa man ghalifa fil qira'ati bi kalimati min ghairi qira'at wanda ya kuskure ya sanya wata kalma a cikin a cikin karatun da yake yi kalmar da ba ta qur'ani ba sajada ba da salam zai sajada ba a nan wa in kanat min alquran in ko ta kasance ta alqur'ani ce fala da alai babu sujuda akai illa an yataghayyara al-lafz sai idan kalmar ta canza lafazi ta jirkita lafazi au yafsuda al-ma'ana kuma ma'anar jumlar gaba ɗaya ta lalace ya ba da wani sako kaga huwa al-khallaqul alim shi Allah ta'ala shine al-khallaq mahalicci al'alim masani sai ce wa huwa al shi shine kwararren ma'aski al'alim ko masani ko misali ne bayar Allah zai halaka fasawwa a billah wanda ya halaka kuma yi ne kenan mutum zai karanta a cikin sallah alhamdulillah dukan guda za ta tabbata ga Allah sai ce alhamdulillah rushewa za ta tabbata ga Allah shine hadamu yi wa in yamut qawmun bi adamin An gharq aw hadisan amal jami'a kal haram wa lam yakun yu'lamu halu sadiki wa la tuwarris zahika min zahiki ya zai mutum irin wannan ɗaya ke haka tasirin yake a wurin canza harufan ƙur'ani wasu lan ƙur'ani kun gane ko wurin canza wasali kana canza wasali ma'ana tana canzawa eh wasali kawai wakashiyar khashiyar rahmana bil ya ji tsoron Allah mai rama a lokacin da yake koyi ba wanda yake ganin shi Wakashiyar khashiyar rahmanu sai Allah ya ji tsoron sa kaga mai bambancin su ar-rahmanu in ke mai nu aradin na nunu bambancin nasaba da rufa domin abin nan wa khashiyar rahmana kaga khashiya fil madi ar maf'ulun bihi kenan ko sai ya ji tsoron Allah mai rahama Qur'ani kenan wa khashiyar rahmanu sai ar-rahmanu ya tsoro a'udhu billah tasirin wasali kenan ba ba wai harafi ba canza wasali a ba ina zuwa ne tukuna mu gane tasirin su eh balle a ce illa man hasafa al-hasafata kaga wannan ai kwata kwata an fitar da duniyar qur'ani akwai wasu masu tarin yawa canza wasali canza wasali yana bata ma'ana kun gano shi yasa ba a ruwayar qur'ani bil ma'ana la tajuzu ruwayatul qur'an bil ma'ana kawai ana yadda yake haka za ka karanta mun ga lafazi in an canza wasali ma'ana tana canzawa in an canza da yake da suna harafi ma'ana tana canzawa mana yake cewa wa man na'asa fi salati wanda yayi gengedi yana cikin sallah wala su sujuda alaihi babu su a kansa gengedi ne ba sallah ba bacci bane azan bacci daban gengedi daban Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nan kaga sai aka bambance tsakanin gengedi da bacci duk ba sa kama Allah subhanahu wata'ala ta'ala kamar dai bacci gengedi kuma hanya ne na na bacci wa in saqula nawmuhu in bacci ne in bacci ne nauyi a adar salata wal wudu sai ka sallah da alwala to malam yayi karin karin haske sosai da su a gaba yana yi yana gingirin da ya dauke shi bai ankara ba sai ya gani man yana sujjada shi kuma yana tsaye a lokacin ga har an yi rukui ya zai wa ani wa al marid mugtafa wa tanahnu li darurati mugtafa wa li ifhami munkar wa la tabqulu salatu bi mana yake wa aninul maridi nishi na mara lafiya ba shi da lafiya yana sallah yana nishi yana nishi Zaka ji mishin yana fita malam ya ce mutafarin wannan an yafe shi ba za a kama mutum da wannan ba zai yi kabali ko ko ba والتنحنح للضرورة التنحنح kuna jina at-tanahnu al-azhari wata malamin lugha yace ashalu min as-su'al shi kasa yake da tari as-su'al tari da allikafa ne tari da alhamza ne tambaya in ka ce su'al tambaya in ka ce su'al tari bil'ain ne tari Ya ce kafa da tari yake wa huwa sautin ya kharuju min al sauti ne da yake fitowa daga makogoro haka kamar kakari haka kuna jina kamar kakari mutum yana sallaya. kamar yake na? yawwa yace mu wata nahnuhu li darurati dan larura mughtafaru shi ma an yafi walil ifhami in go mutun yayi shi dan ya fahimtar ne <clears throat> yayi ne dan ya fahimtar munkar wannan mummuna abu yayi mummuna abu munkaru ne yayi mummuna abu wala tubqulu salatu bihi sallah ba ta kace ne amma ka lalle ka yana rage ladan sallah kace kai ومن ناداه أحد فقال لا سبحان الله كره وصحر صلاته ومن ناداه أحد وند ولي كراش yana cikin sallah sai wani kira shi fa la sai ce subhanallah sai ce subhanallah kai da kake cikin sallah kenan sai ka tsaya da karatu sai ka subhanallah sai shi ya ji to me gudun subhanallah da ka faɗa malai ce kore ha wannan makaruhi ne abin da kai wa sahar salatu wa sallam sun tayi ai kaga ko wannan din ma dai bai bata sallar ba sai yanzu kana maganar ya rage ya dan rage lada ko bai rage lada ba ka gani ka gane magana ta ku و... نعم ما لا يجي ومن وقف في القراءة ولم يفتى عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها فإن تأثرت عليه ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha bi mushaf aw ghayri raka min taraka minha ayatan fajara qabla salam wa in kana akthara batala salatu mana yace wa man waqafa fil qira'a wanda ya tsaya yana cikin karatu wa yaftah alaihi ahadun babu wani wanda ya tuna mashi kaga kenan ma batun tunawa zai zo ne bayan ya tsaya kenan ku babu wani wanda ya tuna mashi taraka tilkal aya sai bar wannan aya da yake karantawa wa qara'a ma ba'daha sai ya karanta aya da yake gabanta sai tsallake wannan kenan ko ma'ana yana karanta aya ta uku sai ta kakare sai tsallake ta sai karanta ta nau kenan sai karanta ta hudu a ba a cikin fatiha muke ba a cikin karatu muke sai a cikin fatiha ina fa inda azzarat idan wata ya kama ita ma ta wuyata ta faskara alaihi a gare shi raka sai rukui idan eh, ma mata ya sara aka ce ko abin da ya sauwaka. in ya samu ya karanta ayoyin da yake ganin sun cika sai ya ruku ya wuce wala musu hafan bai ne ce, ba zai dauki ƙur'ani ya duba ba ya zai dauki ƙur'ani ya duba ai in ka ga ya dauki qur'ani ya duba illa an yakuna fi fatiha sai dai mun a fatiha sai dai in a fatiha ce nan ne zai dauki ƙur'ani ya duba qur'ani ya duba ko kuma wani yana gefe guda yana karanta mai yana karantawa har su ke fatiha domin idan fatiha ce fala budda min kamaliha bi mushafin ba makawa dole sai an cika karatun fatiha ko da ya kai ne ya ɗauki ƙur'ani ne duba au ghairihi ko wata hanyar da ba ta ɗaukan ƙur'ani ba amma dai kan in dai ba fatiha ba to ba zai duba ƙur'ani ba fahimta raka minha ayatan in ya bar aya ɗaya a cikin fatiha sadara qabala salam zai sadara qabala wa in kana aksara in ya kasance sama da aya ɗaya ya bari a cikin fatiha batsalat salatu sallata ɓace kun ga matsayin fatiha daban kenan ko to tun bismillah fa a dai ruwayar hafs da muke karantawa an asu bin jibi kufi bismillah aya ce a cikin fatiya kuma da muka sha maimaitawa kun gane ko amma idan ruwaya hafs kuma ita ce ruwayar maliki yawmiddin ko wa maliki yawmiddini rawaihi nasiru in kuma da warshi kake karantawa an nafi madani ma'ana maliki yawmiddin wannan fatiya ba wajibi ne kuma da nake bayani abin da bismillah ba wajibi ne mala ya tattauna batutuwa a karatu tukan nan sosai da sosai gaskiya dole ne goma da tambihi a kai ku dubi inda malam ya yi magana kan kuskure a akan abin da ya shafi karatu mutum ya jefa kalmar da ba ta ƙur'ani a cikin sallah ina ba mun gane wannan kenan yanzu in abin ya fuskara za ka rage ayyukanka ne don ka je koyi karatun sallah ba wai za ka ce kana da uzurruka ba ne a'a za ka rage su ne in tana fita da ce karfe bakwai sai ka kara ka dinga fita takwas da rage kana zuwa wurin malami yana karanta maka an tabbata da kake kaza zai kara zuwa goma dan ka karanta akalla fatiha zuwa kai fa da karatu na qur'ani ina fata mun bai tona da karatun qur'ani ba mutum ya karanta da yaran shi ba nan ga karanta da yaran ka wannan da yaren ka karanta ba karanta da qur'ani ba Allah ta'ala ce wa ratil qur'ana tazkira wannan kuma haka ake bukata qur'ani da tajwidi ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ba dora maka a ce sai ka san hukuncin ta tajwid ba cewar ga lamun kamariya lamun shamsiya izhar shafawi izhar al kaza duk ba dora maka sai ka san wannan ba amma ga karanta da tajwidi wajibi ne wa mallam lam yujwid al ƙwa'ana fa huwa asim aka jil ƙwarra, muhammad bin muhammad bin muhammad bin muhammad bin yusuf al-hudri eh maimaita ce me aljazari mai almuqaddima ba muqaddimatul jazariya saboda haka wajibi ne wai bakin cewar kana aikin gwamnati kana kasuwa kana noma kana dako kana duk ba ta taso ba wannan general studies ne gamaman karatu ne da ya shafi kowa ƙasan kana siyoyi e dole ne sai ka yi education sawan larabci ke addini kake yi mai kake dole sai ka yi wannan ba ruwansu da abin da ka zo yi ko ba kake ba yawwa tsawon gana makaranta sai ka yi turanci mai ka zo mai sai dai ka yi shi to haka in dai musulmi to daga fatiya zuwa abin da ya sawa ko zuwa kulwa ne ka iya fatiya ka iya falafi ka iya nasi ka iya kulwa ko da iya nan ka tsaya sura nake nan hudu fatiya nasi eh, falafi, kulwa ko da iya nan ka tsaya zai zama da qur'ani tas ko da an duba ma qur'ani ba za ka an buɗe ba za ka iya ba za ka iya nuna surorin ba amma ka iya faɗan su ka iya karanta su wannan shine wajibi a kanka amma kar ka zo kana karanta Qur'ani biya malam bai ce wa man ghalifa fil qira'ati bi kalima kalma ɗaya fa wani in yayi inda zaka tantance kalmomin Qur'ani da kalmomin da ya kara sai ga kalmomin da ya kara a cikin sallar ba dai suna neman su fi kalmomin Qur'ani din malam fa ayi bi kalima kalma ɗaya kalma ɗaya fa mutum ne kuma salloli ne ake yin guda biyar wajibi ne a tashi kuma babban abin da aka san ahlus sunna da shine abin da ya shafi ka wajibin su ne su ba da wannan damar wannan sima da aka su da ita ta tsayawa tsayin daka akan karatu dole ne a tashi nan babu wata biduni istisna babu wata tafiya a ƙasar nan ko a duniya da ta bai karatu muhimmanci umar da sunna sai ita ce kullum take kokarin alakanta ka da ubangijinka take alakanta ka da manzan da ta aiko maka amma duk wata kungiya so take ta kange ka daga su zuwa ga wani mutum da ta kakaba wannan tsakanin in ba da haka ba me ya ce wai wani shehi ya bayyana a wani gida ko a wani wuri ko a wani wuri ana batun ayi karatu wa mutane su gane addini in magana magana wani shehi ya bayyana a rijiya ya bayyana a aiki wata mata ya bayyana shi ba ya bayyana masallaci ne saboda haka malam wannan sima ce ta sunna amma bai kamata a ce cikin alin sunna a ce da jin karatu har kwaikwayo ake fitowar ga karatu? alin sunna da cikin wanda da cikin alin sunna din mutum yana karatu abu sai sai baka take kai sai ba karatu ba wani sai ya ce malaman shi da ya karanta qur'ani ya fi wata shida wannan daga kadda ya zama halin sunna. sai ba hana sunna ba alkitabu sunna wata shida wata uku wata biyu in ya karanta Qur'ani shi a sallah kenan da jidami yake samu gaga dole ne a tashi a gyara ku duma ne ce bi kalma kalma daya kuma dubi da muka da misali canza kalma ko canza wasali canza wasali kadai yana yana abin nan yana canza ma'ana na'am eh a wannan kira'a ce laisal birru da laisal birra duk kira'a ce tabbatattu ne akwai taujihin da malamai bambancin ya dangana da ruwa da kike a rayuwar shi da ya mala guda ɗaya ce a Qur'ani ƙwahe nan ne kawai yake da ya mala amma duk cikin ƙur'ani ba shi bayan da yake da ya mala a warsu a karatun ƙur'ani gaba ɗaya kuma babu wazo ya babu wannan gaba ɗaya babu rukiya babu babba abin da zai magance wani shine ka tsaya ke shi a gaban malam kawai shi in ga dai littafin halari ba littafin malam ba kamar mutum ba ne yawwa balle a ce na wahabiyawa ne kun gane ko yawa ya fayyace ne tsamin da ya kar hanya ce ba faɗe yaro ba faɗe babba karatu ga yake tsara wata rana ka dan na naka wani rana ka dan karanta ne wani an karanta wani suke kafara nan gane zana ka sai ke mukos ya haka karatun ya jaye yawwa ai shi za mu shiga yanzu malam ya ce wa man kafa firki ra'ashi wanda ya cije a cikin karatu wa lam yafta alai ahadun babu wanda ya tuna mashi. taraka tilka al-aya sai bar wannan ayar wa qara'a ma da ayar karanta wacce take bulka fa in ta'azzarat alai raka in ta faskara sai ruku'i wala yanzuru mushafan bayna yadayhi ba zai duba alkur'ani ba a gaban shi ba inda zai duba qur'ani sai in fatiha ce ta faskara in fatiha ce ko ta faskara sai ya dauko qur'ani ya duba don ya kai fatiha ai a farilla ko ana fila a farilla ko ana fila ji halatta ya dauki qur'ani dan ya cika fatiha dan ya cika fatiha dan ya cika fatiha dan ya cika fatiha ku bari in kammala yanzu wannan da wa ake yi ko dai ka ce da wanda yake sallah shi kadai ko ka ce da liman kuna jina ko ka ce da wanda yake sallah shi kadai ko ka ce da wa da liman mamu ba mamu baya duba qur'ani kwata-kwata mamu baya duba qur'ani kwata-kwata ina fatan kuna jina da kyau ma mu baya duba qur'ani kwata kwata Da ana wannan magana ne akan wanda yake liman ko kuma mamu ai ko mutum ɗaya ne amma kuna sallar tahajjudi ko ko kuna sallar tarawih sai a ɗebo qur'ani gaba ɗaya a duba kwata kwata babu wannan musulunci ana wannan magana ne akan wanda shine jagoran jagoran sallar mamu ko abin nan mutum shi kadai ko kuma liman ne ake magana bayan fatiya ya halatta kuma ya duba qur'ani don ci gaba da karatu tunda yanzu muna magana ne akan me akan fatiya wannan ka fatiya wajibi ne ya duba qur'ani dan ya kawo ta to abin da ba fatiya ba ya halatta ya duba qur'ani ko bai halatta ba kar ka shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kiyamu laili da raka'a daya da aya ɗaya barka Allah da aya ɗaya kaga abin kenan ba ba cewa dole ne sai ka ɗauko Qur'ani ka duba ba cewa dole sai kun sauka ko dole sai kun yi zubi ashirin ko dole sai kun yi zubi talatin ko dole sai kun yi sauka sai ku karanta daman ka'idar faƙar ce sara muna Qur'an ita ce ka'idar a gwadon karatun warar tilil Qur'ana ta a nan ne malamai suke ganin wajen da ba inda ba fatiya ba ina kenan sauran surori ya halatta liman da wanda yake sallah shi kadai ya duba qur'ani ko bai ko bai halatta ba lura liman da wanda yake sallah shi kadai amma batun ma mu fa ya dauki qur'ani babu wannan magana ne ba a littafi ina fatan mun fahimci wannan kuma muna fatan za a kwatanta haka dan a watan azumi ne zuwa a'a ai cinye sallah yake yi ka shigo ka asali ba saboda karatun liman ne aka ce bai shiru fatiya da ike in babu ita babu karatu fatiya in ba ita babu sallah amma saboda karatun liman aka ce bai shiru ka mutu ba ce karanta fatiya ba to ina kana shigowa ka ɗauki qur'ani ka duba ɗaya wani ma kuma yana bayan ya duba kuma sai ya duba na kusa da shi ina ina ake karantawa shi tun da idima daga nesa bai abin nan ba duk waɗannan abubuwan sun tafi da shi a kan fannin ba a buƙatar kowanne irin motsi su ake ka tsaya ka natsu ka ci abin da limin yake karantawa in ya faskara sai ya tsallake wani ayar ya karanta wani ne shi kenan kawai in dai ba sunna kuma za a yi wata ne a bar wata mangi Allah ta'ala ya so mutu. Eh. wajibi ba a matsayin wajibi ba a matsayin wajibi babu karatun babu karatun fatiha da ke kan mamu a matsayin wajibi muda yana bayan lima. kun ga in kuma ta bayan mun yi wannan a ƙarshen suratul arab mala yace wa man fata ala ghairi imamihi wanda ya tuna mal imamin da ba naka ba kaji kuma ga kaji alaramma shi yana sallah a gefe guda wani yana sallah sai ya ji limamin watakila ya miƙe yana ƙaro yana ciko raka'a kenan ko yana dai sallah shi masu buki ne ko kuma ibtida'an ne sai waɗancan suka suka buɗe suka buɗe sallah suna yi sai ya ji limamin su ya kafiri yana cikin sallar su sai tuna musu sai tuna ma limamin waɗancan <laughs> ji alharan ko sahibin niyya kenan mala yace batala salatu sallai ta ɓaci. wa ya shi <laughs> sahibin niyya nan sallai ta ɓaci. wa man fataha ala ghairi imami batala salatu duk wanda ya taimaka ya bude ya tuna ma wanda ba limamin sallah ba Sallai ta ɓaci. kenan ya halatta ya taimaka ya tunawa a wani lokaci wala yaftahu ala imami, bai halatta ya tuna ma limamin sa karatun sallah ba illa an yanta biral fataha sai idan limamin ya jira yana sauraro a tunan shi au yufsidal ma'ana ko limamin ya ɓata ma'ana alqur'ani kana kana ai kana jin ya karanta ma'ana ya ɓata ma'ana sai ka taso shi kana jin liman ya ɓata ma'anar sai ka janyo ayar kuma sai sai dauki dan kana da lasisi guda nawa kana da lasisi dan za ka ɓata ma'anar bai yi karanta wala yaftu ala imami bai tunawa limaminsa illa an yantazira al-fataha sai in limamin ya saurari a tuna mashi wato abin za ga hacci da zuci ake da zara ana tarawih liman yunkuri ya sauke aya zai ɗora, sai ga wani taras ya tuna mashi kuma alhalin duba yake yi limamin ma duba yake to zai tuna wani ai in dai liman yana dubawa kai ma kana dubawa to me yake tafi kawai za ka tunani ne auyar su da ma'ana in ya karanta ma'ana ba daidai ba amma in dai ka haƙura to zai tuna ma kanshi ko ba haka yake ba duk limaman ta hajji sun riga sun san wannan da tsarin liman yana kan abin nan da zaran ya ja numfashi ko ya sauka ko numfashi ya ja mashi kafin ya shirya ya taso sai ga ana ta kara kai na taso mai ayoyi duk waɗannan masu taso ayoyi na duk za su lalata sallah yo wato wani da ce ma a ciki har ina akwai wani da kana duba qur'ani yana dubawa ka bashi mana zai duba kayan shi zai tara kayan shi in dai kana dubawa yana dubawa to ka ga inda kake da lasisi shine in ya bata ma'ana kun gane ko in ya bata ma'ana nan ne kawai kage da lafirin cewa amma in dai batun wai ka a a'a shi ma zai tuna kan shi abin nan amma ka dubi ka rasa irin zalaka da ake ciki kana shigowa masallaci da Qur'ani gaba ɗaya ya kare duk yana hannun ma musulmi wai sa ba wanda yake su rike Qur'ani ba wanda ya yake su rike Qur'ani abin da aka sa shine ka saurara shine wajibin da yake akan ka saurara akan sauraren ka ne aka hana ka karanta fati a cikin sallah balle a magana karanta wata sura akan to ina amfanin ka dago qur'ani kuma ka duba in ka dago qur'ani ka rike haka ka rike haka to kaso mai tsoka na alkhushu da yake shine ruhin sallah zai fitar daga gare ka ko ba haka ba balle wani lokacin kana ta tafiya sai ka rasa ma ina limamin yake fi ya juya fi ya juya akwai na abokin ran dan bauchi yace ya karanta shafin kusa da na ƙarshe a cikin suratul ibrahim kun lura da ke ko ya je yi sujjada ya taso ya taso ya kai ya yayi shiru yana tunanin ina zai tashi su kuma ga qur'anin daudidi ba a hannunsu an rasa mai abin nan sai wani da ta yake cewa muhu muhu muhu muhu da Allah ku duba gobe sai da mu bi na muku ni iru lar arda tele on tarfo abu idan idatuhum hawa ba ajirin nan kun ga anan ba za ta ce wai ai fa'idar rike qur'anin ba ba wani badin fa'ida a ciki in ta faskara bai gane ba sai ya karanta wata ayar kawai ba yayi ruku'i ya dora dan da ba a ce da shi zai soke qur'ani ba daman babu inda aka ce a kowane ramadana a tahajjudi ko a tare da ko soke qur'ani abin da aka ce kumin laila qiyam ake bukata an fi bukata qiyam akan yawan qira'a kuma an fi bukata karantawa daidai a kan a karanta fi ainihin kullum da musu ba wannan ake bukata ba wannan ake bukata ba ba alaikum salam chigaba chigaba ci eh na na ne fa? ha ai in dai kana bayan liman in dai kana bayan liman karatun fata sai na ce mai a matsayin wajibi ko ba ka ta faɗa ba yake ba har uku na faɗa ko na ce a matsayin in inda kana bayan liman ai ba mutum fati a kanka in ka mustahabi ne ka karanta ko to yace wannan da ke ko mustahabi ne ka karanta ko a asirce ko a bayyane abin nan a asirce kai abin da nake nufi a asirce a lokacin da liman yake asirce karatu a yake in yana bayyana ta ai ba batun karatu ma kwata kwata in liman yana karanta yana bayyanawa ma'ana in yana karatu sallar asuba ko yana biyun farko na magariba ko yana biyun farko na lisha ai ba magana ma ka yi karatu na kwata kwata yanzu ana magana a sallah azhar ne ko la'asar ko dayan karshen magariba ko biyun ƙarshen lisha shine za a karanta ko za a karanta karatun ka musabi ne mun yi wannan magana sosai da sosai ga masu bibi ta karatu suka a karan suratul arab wai za qur'an qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ibnu kasir ya zuba bayani sosai da sosai a kan kan ba a karatu to kaga fatiha kenan a farilla ko a ko a nashina na a wannan wani babi ne na karatun tafri'ati na sa wanda yake ba zan so ko mu shi ciki yana ana magana idan liman ba a jin karatun shi da su da sauransu da ce wannan wani babi ne ko ba zan so mu shiga na'am

shi kuma mu bai kai ba sai ya tsaya sai ya tsaya ya abin da ba a shi ba abin da ba a ba ai liman yana yin ne za ka da ne ka fara shi bi shi kawai ka ga sai ba eh eh Allah za ga abin ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa yan bane bana bakwai ne yan Ya yi yawa eh Bi ajiyewa sai ga fi an ɗaga shi me yi ɗafi a kan wannan mutum zai rasa sallar shi gaskiya yi cewa in illa an yanta biran fataha sai in ya saurari ka tuna mai kenan yanzu a wani abu na sauraro da take bukata to bai ma saurara ba bashin shi ne ya dauke kowa kawai sai a sai a cillo ba haka yake ba ya samu aya ɗaya zuwa biyu zuwa uku sai an kammala ko aya nawa ya tsallake kawai shi kenan sai a ci gaba ba da an samu gwargwaro abin da ya amma irin abubuwan da ake yi zai ga daliman ya yi kaza a buɗe daliman ya yi kaza a daliman ya numfashi ya yi sai a ɗaga mai hiru abubuwan da ake gaskiya tana buƙatar a kaɗe musu kura sosai Allah ta'ala ya sauya alaikum salam eh a'a ku lura idan liman ya ta aya ta ɗaya ta biyu ta uku sai ya tsallake ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas ta tara sai ya gara ta goma ya ci gaba ƙyale shi kawai ba wani batun tuna maka a cikin tuna mashi ba dai a sura ba ne ba mana ya ce in ta'azzara ya tsallake ba shi ke na yana faruwa sosai da sosai a in dai a wajen fatiya ne in dai a sura ce kuna gina? ya karanta aya farko aya ta biyu aya ta uku sai ya tsallake ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas ta tara sai karanta goma ya ci gaba ta sha ɗaya tsallake shi kawai ya hal ya sallah yi nan yawwa a inda ya canza ma'ana za ka dawo da shi inda ya canza ma'ana ya ce huwal hallaku sai ka ce huwal hallakul alim sai ka flashin mai karfi a daidai wurin da yake abin nan da wa huwal hallakul alim nan ba haka ba haka na sha maimaitawa kwata-kwata a batun ƙur'ani ba magana harshe a duk wanda yake tare da mu a tafsiri da maganar suratul namli wa innaka latulqal qur'ana min ladin hakimin alim mun na bada misalai guda biyu misali na farko na ce malam Idris Imam namu bani bai ne kowa bani bai bane bani bai ne wanda yake karatu a FM bani bai ne kowa bani bai bane da nufin shi ke karantawa ba nufin shi to da ka ce kai bani bai ne haka yaran ka yake ba haka yaran ka yake ba yawa ka je ka koya kuma yi tona da kyau na biyu malam umar fa ku gwari ne ko ba gwari bane da gwari shi ke karantawa ba da gwari shi ke karantawa ba na biyu malam abba za abin nan ya da suna zaria wanda wanda plate din shi ya fito kwanaki Ahmad Suleiman da larabci ke karanta ko da Hausa ba kasu ne eh to sannan ta ce ke ba haushe ne ba ta taso ba ka ce ke ba nufe ne ba ta taso ba shine wani yake cewa malam isa da muke karatun tafsiri da shi ashe wai ba nufe ne wani yake tambaya aka ce mai yace ashe bai ji dandanan a karatun qur'ani ba a <laughs> ah, ai babu dandano a ciki da larabci ke karanta ba saboda ka ina son mu fahimta ba magana harshe a ciki kuma ko ba magana harshe a ciki za ka tsaya ne a gaban malam ya biya maka daidai wa daidai kawai shi duk waɗanda yarurruka ne daban-daban kuma kowanne yake karanta shi da abin nan ya ce wata nahnahu da darurati muktafaru shi ne <clears throat> ko don abin nan wata larura ta wa mutum wannan ya halatta an yafe mishi walin ifhami amma in yayi ne don ya fahimtar da wani munkar wannan mummunan mummunan aiki shi aiki munkar mummunan aiki sai mana ya ce wala tun fulus salatu da bihi sallah ba ta ɓace da shi amma kai yana rage ladan sallah mana ya ce wa man jala fikiru kalilan fi umuri duniya na ƙasa sawabu wala tun fulus salatu wa man dafa almashiya bai na yadai a wasu wasadara ala shirki Bahati, a wasu wasadara ala ƙayyatin a ƙayyate ni min imamati fala shaya alai wala shaya fi galabatin ƙai'i wal ƙalasi fi salah mana yace wa man jala fikruhu qalila fi umuri dunya wanda tunanin shi ya dan gusa kaɗan ya shiga cikin al'amuran duniya mana yace qalilan kaɗan ba da yawa ba kenan ko na kasa sawabu la sallar shi yaro to ne ya zama kafiran fa wa man jala fikruhu wanda tunaninsa ya gushi ba wai ba hankalinsa ba tunanin shi ya dan ja kalilan kaɗan ya shiga fi umuru duniya cikin al'amuran duniya yana ba sallah na ƙasa sawabu kula da sallah shi yaro walam walam tabqul salatu sallah shi ba ta ɓaci ba wannan ke wa man da fa'al mashiya bayna yadai wanda ya tare mai tafiya da zai gifta mashi a sallah kun gane ko a wani lokaci a lokacin da yake cikin sallah a lokacin da ya sa sutura ko lokacin da yake sallah a inda yake ya cancanta ya tsaya mutum ne zai zo zai sallah sai zo kan adalcin kofa kan hanyar kofa yaje zai kafa nafila ya zai tattara mutane in dai ba buki kake ba to almin dai wannan mutum tattara ne wanda ya tara ne abin nan mai giftawa ta gabansa kar ku manta wanda zai tire shi ne liman ko wanda yake sallah shi kare amma mamu liman shi ne suturarsa saboda ka in gana ma mu ba magana wani zai zai wuce ta gaban ka ɗaga mai hannu a kawai ya wuce zai dawo ya je dawo saboda liman ne suturarka ba mun karanta ciki ba wa man dafa almashiya wanda ya ingiji ya tare mai jiftawa mai tafiya bai ne a gabansa au jada ala ke zama haji ko ya sujada a gefen goshi shi gomi mutum ya sujada a kan goshi sai dan yi a gefe nan aw sajada ala tayyatin ko yi sujada akan naɗin rawani nana da yi jira ba goshin shi ne ya taba kasa ba a'a rawaninsa naɗi guda ne ya taba kasa mana tsakanin kasa da goshinsa akwai naɗi guda na rawani aw tayyatayn ko kuma naɗi biyu min imamatihi na rawaninsa kenan goshin bai kai kasa ba to ba duka ɗaya falashe alaihi babu komai a kansa babu komai a kan wani mala ya ce wala sha fi ghalabatul qayyi babu laifi mutumin da yake cikin sallah sai amai ya rinjaye shi inda zai iya killata aman sai ya killata aman kawai ci gaba da sallah shi eh shine ce ya killace ko ya tsare shi da wani abu ko abu kenan ko duk inda hula ce kaga kenan eh sai ci gaba da sallar shi to da ladan sallar jami'i wuce shi ba sallar shi tana nan yanzu dai ai amai ba na tisa ne. ai yawa amai ba su ba na tisa bane ne idiya yace sai in ya canza in ya fita rabi hayyacin abinci ko wal qalas da magwas baka san magwas ba makwannafi eh eh <laughs> wani ya zaki rijiya man salu amma ya kasan kasan su duka ko ko magwas ka sani eh eh kumallo a a kasan kumallon daban akwai karin kumallo daban kumallo shine amai ai kana yana eh eh shine karin kumallo shine karin safe kenan wanda magwas ko kwallafi ya jashi ya taso mashi haka yana cikin sallah mutum bai tabbe abin nan bai bai ne ba bai juya bai istijbar ba bai juya kiwara ba sallah shi tana malam sai ya ce iya nan bai mana magana kan abin da ya shafa haɓo ba insha Allah ta'ala cikin karatu ka za mu samu abin da ya shafa haɓo ba a wannan littafin ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم إيه؟ Thank you.